فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ya kai wannan annabi duk wanda ya jayayya da kai daga cikin kiristocin a kan lamarin annabi isa wanda suke riya cewa shi ba bawan allah ba ne. bayan abin da ya zo maka na ingantaccen ilimi a kan sha'aninsa to ka ce masu ku zo mu kira 'ya'yanmu da 'ya'yanku da matanmu da matanku da mu kanmu da ku kanku mu haɗu gaba ɗaya sannan mu ƙasƙantar da kai ga Allah da addu'a akan ya saukar da tsinuwarsa akan makareta a cikinmu da ku.